Ke, me kuma yawan da yawan da ganki da hijabi? To ai na kai dan iska ne mutum yana yawo ba hijabi sai ka dinga mai wani gani Ni ba mijinki ba ne? To menene dankin yawo ba hijabi nan ba dakin auren ki ba ne? Eh dakin aure na ne amma mutumin da nake auren dan iska ne. Dan iska? Mm. Ke, wace kin san sanadiyar aure ko menene amfanin shi? To wai ba na gaya ma ba. ce in baka in kama ruwan wanka in ma girki in ma ladabi in ma biyayya ba na ma ne iya iyakacin haka a aka ce miki a gidanku eh. ba a gaya miki komai bayan wannan mm. to wallahi ki cire hijabin nan in baka wasu yana sare za na farki shege wallahi ka farka min hijabi sai na kai ka kara wurin human rights ai yawwa dan Allah ki min bari ma zan kara miki wani abu bayan farka hijabin sai ki haɗu duka ki kai wajen human rights din tunda ke baki san sanadiyya a ba ko action in baki ta hijabin nan ba in ban babbaka shi ba Allah tsine mu wallahi ba nan cire ba a da man kai dan iska kai lambu lambu ka auro ni ba ka nuna min sai yanzu okay wannan ne iskanci to ai wannan shine auren shine soyayya an ga miki ji yanzu ke halakki ta ce da awan naga dama zan yi dake tsaki ke mu zo nan zo mu je bayi ki cuɗa min ba in cuɗa ma baya eh. kai yaro ne ni ba yaro to okay ke baki san soyayya ba kenan jiya da dan haka ne ne ne ka zo kwanta cika ƙarƙashe sai dai a falo ke kwana na ban so in miki ta ƙarfi ne fa dan ba ƙarfi na kika fi ba ka taba ni mana wallahi dama muna kusa da sojoji na rantsi sai na kai ƙara dan girman Allah to ki bari in taɓa ki sai ki je kai masu sojojin ƙara tunda ke dai a garin mahaukata yake ha ba shi yasa wallahi tallahi auren kwaila ma matsala ne yanzu ke shikenan ba a ga miki komai ba daga gida zo ki ji wata magana zo in kara miki suwi na zo ga suwi zan kara miki wani ne zo nan ya ife ni to ki zo ina da bukatan ganin ki zo matso kusa da ni to kai magana daga nan mana a ina ne ba za ki matso ba in ba ki zo ba ni zan zo wallahi ai ina jin ka faɗa min wannan ki zo magana ba ta